Ah, wa kake fata ya ci wannan zaɓe na ƙasar amurka ah, ni dai wanda nake goyon bayansa shine donald trump nake fata allah ya ba shi sa a ci zaɓen amurka to a idan ya ci me fatan ka fata na wato ya sa ma afirka mu samu yancin kanmu mu daina zuba musu ido a kai kuma fa a ni a gaskiya ina fata hillary clinton ta ci domin hillary clinton in muka duba can baya ta aiki da obama domin su tana da wato program ta yana wato fahimtar da mutane donald trump shi kuma burin sa ya kori baki ne eh ni a gaskiya Hillary Clinton nake so ta ci wannan zabe domin a gaskiya ta yi aiki ta san kan aiki ta ji ta ji yawo Africa ta yi yawo Europe ta yi yawo ko ta ina ta san kan abin to ka san shi kuma dan harka ne maganganun da yake yi yana saka mutane zuciyarsu na tsinkewa yana ba da tsoro kaga wannan in ya ci wannan zabe zai bata mana gari zai bata komai da komai a gaske kan Hillary Clinton insha Allah har ci wannan zabe a kai kuma ina fata eh, da donald trump ya ci wannan zaben saboda ya kamata ya kawo sabubuwan maganin siyasar ƙasar amurka